Dr. Suleiman Sadi Ibrahim, wanda aka haifa a shekarar 1979 a Gwarzo da ke nan Kano, ya kammala karatun firamare da sakandare a karamar hukumar ta tagwarzo. Bakanan ya samu shaidar kammala karatun digirinsa na farko a biochemistry a jami'ar Bayero da ke Kano, ya kuma kammala digirinsa na biyu a shekarar 2007. bayan samun tallafin karatu na Ted Fund a shekarar 2011. Ya yi karatun digirinsa na uku a Liverpool School of Tropical Medicine da ke Ingila, wanda ya kammala a shekarar 2015. Da yake min ƙarin haske kan yadda ya samu tallafin bincike na kusan naira biliyan guda. Dr. Suleiman Sadi Ibrahim ya bayyana min cewa ya taɓa samun makamancin tallafin gudanar da binciken daga shekarar 2017 zuwa 2019 kan nau'in sauran da ake da shi a yankin hamada. ya ce sakamakon binciken nasu shine ba basu kwarin gwiwar sake neman wani tallafin domin zurfafa bincike inda a yanzu kungiyar welcome trust da ke ingila ta ba su kuɗi har kusan naira biliyan guda domin zurfafa binciken inda muka bincike a kan wanne irin jinsin sauro ne na malaria ya fi kowanne tasiri da yawa a nahiyar afirka ta yamma a ɓangaren yankin da ya kama da hamada mun yi aiki a nigeria niger chad da kamaru sannan mun wallafa abin da muka gano Kano. wannan kokari da muka yi shine ya sa da muka rubuta wannan manhaja na neman taimakon bincike su welcome trust wanda suke kungiyar taimako ce da suke da headquarter a ingila suka yarda da hakan suka kuma ba da wannan kuɗin domin yin wannan bincike ya ce sun fara binciken ne ganin yadda sabbin saurayen da ake da su ke bijirewa maganin kashe kwari ko maganin sauro daktan ya ce idan binciken ya kammala ana sa ran za a gano sahihiyar hanyar magance yaduwar sauro a nahiyar afirka ciwon zazzabin sauro babbar matsala matsala ce da ta gallabi duniya musamman ma a wannan nahiya mu ta afirka sauraye da suke ɗaukar ƙwayar cutar malaria daga wani mutum zuwa wani suna da hanyoyi da yawa da suke ƙin mutuwa idan an yi amfani da maganin sauro yasa ta hanyar a dabara da bincike masu ilimin kimiyya ke ƙoƙari su gano yadda za a ringa kashe saurayen na yi digiri na uku ne akan wannan irin karatun saboda na ba da gudunmuwa ta kan yakar sauro. Dr. Ibrahim shi ne ɗan Najeriya na farko da ya samu tallafi mafi girma makamancin wannan kuma hakan na zuwa ne lokacin da zazzabin cizon sauro ya addabi al'ummar nahiyar Afirka ciki har da Najeriya. Aisha Ahmad Ismail, Premier Radio.